Sashen Hausa na murar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. a kasar ghana kuma za a iya jin mu ta alfa radio si sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da wannan lokacin a wannan safiyar talata 19 ga watan nuwamban shekara ta 2019 Murtala Faruk Sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. da farko ga kanun labarai kwamitocin majalisar wakilan amurka za su saurari shaidu tara akan binciken yiwuwar tsige shugaba trump amurka ta bayyana matukar damuwarta na ci gaba da samun rashin zaman lafiya a siyasance da kuma rikici a yankin hong kong sannan hukumomin iran sun ci gaba da rufe yanar gizo a kwana na uku a wani bangare na kokarin dakile zanga-zangar kin jinin gwamnati To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC ta cafke tsohon ministan shari'a Muhammad Bello Adoke tare da haɗin gwiwar rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa. yanzu muna kokarin mu sabin nashi charges din da muka yi preparing against him kasa mun kashe kotu federal high court akan maganan money laundering da kuma sealing A jihar Borno kuwa gwamnatin jihar ta ce tana bukatar karin tallafin kuɗaɗe daga babban bankin duniya a daidai lokacin da take tsimayen dubban 'yan gudun hijira da za su dawo jihar daga kasashen Kamaru da Nijar. more areas are liberated. Therefore, we need more items also distribution. Ya ce akwai wurare da dama da yanzu haka aka yanto, don haka muna bukatan kayayyaki da dama. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Wannan shi ne mako da za a saurari shaidu da yawa a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a bainar jama'a, wanda za a fara shi da sanyin safiyar nan ta talata tare da shaidu uku da kuma abin da suka sani a kan zargin da ake yi wa shugaba Trump na yunkurin tursasa wa kiranta bincike abokan hamayyar siyasarsa. Duka dai kwamitocin Majalisar Wakilan za su saurari shaidu tara ne a lokacin zama biyar daban-daban da za a yi a yau Talata da Laraba da kuma Alhamis na wannan makon. Sai dai shaidar da aka fi saka ido za ta zo daga jakadan Amurka a kasashen tarayyar Turai da ya ba da gudunmuwar dala miliyan ɗaya ga kwamitin shirye-shiryen rantsar da shugaba Trump Gordon Sandland. da alamu sandalan ya taka rawar gani a tattaunawa tare da ukraine akan zargin da ake yi cewa shugaba trump ya buƙaci ukraine ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a zaben shugaban ƙasa na shekara 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden akan cin hanci Amurka ta bayyana matukar damuwarta na ci gaba da samun rashin zaman lafiya a siyasance da kuma rikici a yankin Hong Kong, yayin da aka samu aron gama tsakanin 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga da ta ƙara tsamari a yankin kwanan nan da a 'yan kwanakin nan da suka gabata. Muna sake kira ga dukkan bangarorin a yankin Hong Kong da su kwantar da hankali. Tashin hankali daga dukkan bangarorin ba za mu yadda da shi ba. gwamnatin yankin hong kong ita ce take da alhakin samar da zaman lafiya a yankin na hong kong sakataren harkokin wajen amurka ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai a takaice a ma'aikatar harkokin wajen ta amurka jawabin na pompeo yana zuwa ne a daidai lokacin da aka ƙara samun tashin hankali da 'yan sandan yankin hong kong suke barazanar yin harbi da harsashen gaske idan masu zanga-zangar ba su daina amfani da makamai ba a sabuwar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati jami'an tsaro su kaɗai ba za su iya warware rashin zaman lafiya da tashin hankali ba dole ne gwamnati ta ɗauki ƙwararren matakai don magance damuwar jama'a a cewar babban jami'in diflomasiyar na amurka Hukumomi a Iran sun ci gaba da rufe yanar gizo a kwana na uku a wani bangare na dakile zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta ɓarke a duk faɗin ƙasar. wanda a cikinta akalla mutum takwas suka mutu tunda aka fara ta a ranar Juma'ar da ta gabata. A cikin wata tattaunawa da sashen muryar Amurka na Persian jiya Litinin, daraktan wata kungiya da take saka ido kan yanar gizo da ke London mai suna Internet Observatory Net Blogs ta ya ce hanyar shiga yanar gizo a kasar jamhuriyar musulunci ta toshe ne bayan da Iran ta rufe yanar gizon kasar tun ranar Asabar da daddare agogon yankin. wannan kusan na ce sun rufe gaba ɗaya ne a cewar altoka akwai hanyoyin shiga yanar gizo 'yan kaɗan da suka fito daga cikin ƙasar amma waɗannan sai da 'yan dabaru yanzu haka don haka ba wai abu ne da za a ci gaba da ɓoye waɗannan hanyoyi ga mutane ba toka ya ce waɗansu 'yan iran da suke da dabaru za su iya samun damar yin amfani da yanar gizo idan suka yi amfani da wani layi tsayayye ko babban hanyar sadarwa a maimakon amfani da wayoyin hannunsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. koriya ta arewa ta faɗa jiya litinin cewa tana ganin matakin da amurka ta yanke na daga rawar dajin haɗin gwiwa tare da koriya ta kudu a matsayin wani ci gaba wani kudurin doka da majalisar ɗinkin duniya ta amince da shi ya caccaki tarihin take haƙƙin bil'adama na koriya ta arewa da ya yi kamari da take so ta tattauna shirinta na daina ƙera makaman nukiliya tare da amurka mafarkin da amurka take yi na ganin mun daina aikace aikacen mu a lokacin zaman sulhu tsakanin amurka da koriya ta arewa yana cikin jerin manyan abin da za mu tattauna wanda ya nuna cewa amurka ba ta da niyyar aiki na gaskiya tare da mu domin mu daidaita al'amuran da suka shafe mu bisa ga cewar mai magana da yawun ministan harkokin wajen koriya ta arewa a cikin wata sanarwa don haka mu ma ba mu shirya saduwa da irin waɗannan abokanan sulhu ba Amurka tana ɗaya daga cikin ƙasashe da dama da suka jagoranci a kan yanayin take haƙƙin bil'adama na Koriya ta Arewa a kwamitin zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da kare a kare haƙƙin bil'adama wanda ya samu goyon bayan gaba ɗaya a ranar Alhamis da ta gabata. kuma a ciki ya buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya duba yiwuwar ci gaba da saka takunkumai da za su auna waɗanda suke koriya ta arewa da suke cin zarafin ɗan adam ya kuma buƙaci kwamitin da ya tura pyongyang zuwa kotun hukunta manyan laifuka ta icc ministan harkokin wajen libya ya faɗa jiya litinin cewa harin da aka kai da jirgi mara matuki da ya yi sanadin mutuwar mutane a kan kamfanin biskit a tripoli babban birnin kasar na iya zama laifin yaƙi muhammad tahir ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a lokacin da suke taron da suka saba yi don tattauna halin da ƙasashen arewacin nahiyar afirka suke ciki cewa wannan laifin yaƙi ne da aka kitsa shi babban jami'in majalisar ɗinkin duniyan a libya gasam salame ya faɗa wa kwamitin sulhu ta hanyar tattaunawa a bidiyo daga makwabciyar ƙasar tunisia cewa akalla mutum goma suka mutu da kuma sama da mutum talatin da biyar suka ji raunuka a harin na ranar litinin abin da ya bayyana gaba ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu bakin haure ne amma kuma akalla mutum biyu 'yan libya ne a cewar salame ko da kuwa harin da aka kai shi ana sane ne da ya auna kamfanin ko an kai shi ba tare da nuna bambanci ba ya zama an aikata laifin yaƙi ya kuma ƙara da cewa ya kamata a tuhumi ministan harkokin wajen ƙasar sai dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kaiwa. Zuwa gaida Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su rundunar tsaro ta ƙasa da ƙasa wato interpol ta kama tare da tsare tsohon ministan shari'a na najeriya muhammad bello adoki a birnin dubai kamun nasa dai ya biyo ne bayan da wata babbar kotun tarayya da ke abuja ta bayar da umarnin yin hakan sakamakon buƙatar yin hakan da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ta gabatar inda take tuhumar tsohon ministan da wawure dukiyar ƙasa shugaban hukumar ta efcc ibrahim magu ya tabbatar da kama a doke a wata zantawa da wakilinmu sale shehu ashaka dawa mun yi requesting ko ina aka ganshi a rike shi sun ba mu yi wani red alert na interpol din muna contacting interpol din mun rubuta musu yanzu muna kokarin mu sabin nashi charges din da muka yi preparing against him kasa mun shi kotu federal high court akan maganan money laundering da kuma stealing da kuma state high court muna da copies na charges din yanzu muna na muna kokarin mu yi scanning to can interpol din a dubai sai su yi sabin nashi najeriya tana da wata yarjejeniya ne irin wannan da kasar dubai muna da treaty amo kenan wanda aka yi sanin ya nuna cewa za su ba mu haɗin gwiwa wajen kama mutanen da suka cewa mutane a haki a wajen maganan extradition kuna shirin kinan ku nemi cewa a dawo da shi najeriya ne ko kuma a'a ya zauna a can a yi masa shari'a a kwarai haka haka ne a dawo da shi najeriya so da a samu a kunce shi sosai kuma a karbo kudin jama'an da aka dauka za mu tracing abubuwan a mayar jama'a kudin su zuwa wani lokaci ne kake ganin cewa za ku mika ma ita interpol neman a dawo da shi dinnan this week ba zai wuce wannan week ba in fact yau ma yanzu mun fara eh, process din cewa a dawo da shi eh, muna nan muna we are talking muna magana da interpol muna magana kuma dubai authority ma muna magana da su don dubai yan sandan na ce ma da yan doka su ma muna aiki da su muna da yarjejeniya da su kuma ba dubai ba kaga wannan abin ya nuna cewa ba ka zuwa ko ina fa wallahi duk dai inda ka ɗauki shi yasa nake cewa mutane su hada kai su maida da dukiyar jama'a don a samu zaman lafiya don ba ka ba ba inda za ka je a nan ma west africa muna nan muna yarjejeniya yanzu za mu sanarwa manyan kwamiti na head of state za su yi approving wato in ka ɗauki wani abu ka je west african country mun za mu je nan daga west african country su yan sanda za su ba mu haɗin kai mu ɗebo ka da mu ɗebo kuɗin mu kawo ka gida a hukunce ka idan mutum ya ɗauki kuɗi a najeriya ko ya gudu kaman ƙasar sierra leone ko ya gudu ghana ko za ku iya zuwa har can ku kenan ku kama shi kake nufi ƙware ƙware ai ka iya ka iya hausa ka ka yi bayani sosai haka ne haka maganan ke izo bari gudu ko ina in fact muna so mu mubin daga west africa to rest of africa za a kai wannan yarjejeniya din har african union african union ta sa hannu cewa kai nan gaba fa wani ya yi barna wani waje ba zai zo buya wajen mu ba yan sanda sun nemi za su su ɗauke shi shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta najeriya ibrahim mago a zantawarsa da sale shehu ashaka gwamnatin jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya ta ce tana buƙatar ƙarin kuɗaɗe daga bankin duniya domin tsugunar da dubun dubatar 'yan gudun hijira da hare-haren ƙungiyar boko haram ya ɗaiɗaita da ke shirin dawowa daga ƙasashen kamaru da jamhuriyar niger wakilin sashen hausa haruna dauda biyu na tafe da ƙarin bayani gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce akwai bukatar bankin duniya da keɓewa jihar borno kaso mafi tsoka cikin irin kudaden da ta takan ɗebe wa al'umman da rikicin boko haram ɗin ya shafa musamman ma na shirya arewa maso gabacin najeriya gwamnan ya dai bayyana haka ne lokacin da wasu shugabannin bankin duniyan da shugabannin fadɓaro da shirya arewa maso gabacin najeriya da ma hukumar tallafa al'umman wannan yanki da ake kira mcrp suka ziyarci fadar gwamnatin jihar borno don bibiyan yadda aka sarrafa waɗannan kuɗaɗe da babban bankin duniyan kan samar ma waɗannan waɗannan jihohi musamman ma jihar borno ganin cewa ita wannan rikici ya fi shafa gwamnan ya ce zaka gwamnatin jihar borno don gudanar da shirin ta na taimaka waɗanda wannan rigingimu ya shafa musamman ma koyar da sana'o'i da harkokin karatu da samar da tsabtataccen ruwan sha da ilimi da hanyoyin mota da dai wasu bukatu na al'ummanmu ya ce muna so mu samu kuɗaɗen da za mu zuba wajen harkokin noma ganin cewa mafi yawan al'umman manoma ne da mu sa musu kayayyakin noma irin na zamani more areas are liberated therefore we need more non-food items also for onward distribution to the internally displaced persons, especially the 60,000 IDPs who are coming from the Minao camp in Cameroon, as well as about 40,000 who are coming from the Republic of Niger a their need of the non-food items. Ya ce akwai wurare da dama da yanzu haka aka 'yanto, don haka muna bukatan kayayyaki da dama da za mu taimaka irin waɗannan mutanen da ke waɗannan wurare musamman ma ga 'yan gudun hijira kusan dubu sittin da su taso daga minawawu da ƙasar kamaru za su kuma dawo gida da kuma wasu dubu arba'in da su taso daga ƙasar nijar suna buƙatar irin wannan taimako kwarai da gaske. I think Borno State deserve to be given 38 million out of this. <laughs> ita cikin dala miliyan biyar da za a bayar al'ummar shi a maso gabacin najeriya ya kamata a ce jihar borno ta samu dala miliyan talatin da takwas da ita tafi fuskantar matsala fiye da kowace jiha a wannan shiya a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gaida haruna dauda biyu waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya. Eh, abin da nake so ku gane bayyayewa ne a gama bazum ga hamma. yan hamma na zaɓe duk waɗan ya ba bazum ba ko bazum ɗari bai iya tarban gaban hamma. jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. tun bayan zagayen da madugun jam'iyyar adawa ta lumana kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihohiyar nijar hama ahmadu ya fara a wasu kasashen duniya kwanakin baya da kuma musamman bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin shi inda yake sukar lamirin gwamnatin kasar wacce ya dora laifin kisan da aka yi wa sojojin nijar kwanakin baya din ake ta karfafa zaton cewa hama amadu dai yana daura damarar ya zo ya tsaya zaben shugaban kasa a zaben da za a yi in allah ya kai mu shekarar 2021 to damu kuma an san cewa jam'iyyar da ke mulki a yanzu ta pnds tarayya ta riga ta tsaida bazum muhammad wanda shine shugabanta kuma minista harkokin cikin gida na kasar a matsayin wanda zai mata takarar wannan zaɓe na shekarar 2021 shi yasa za mu buɗe shirin nan yau da wannan tambaya in abin a ce a yau ne ake wannan zaben na shugaban kasa ana jin wane ne yan nijar za su zaɓa wanda zai lashe shi wannan zaɓen a tsakanin shi bazum muhammad da kuma hamma amadu bari ku ji wasu ra'ayoyin da wakilinmu na can mai silimin mun barma ya samu ɗauko mana daga kan titunan birnin. mai magana shine alhaji aminu tarayya eh, abin da nake so ku gane bayyayewa ne a gama bazum ga hamma saboda yau mu jam'iyyar mu ta tarayya kowa ya santa a nan niger jam'iyya ce wadda firman ke eh, ka kama lungu hudu gaba daya babu wanda ya kai ta yawan jama'a kuma kana zancen zaɓe yalla watakila bon ba mu sani bisa harkar fannin shari'a amma hamma da wuya ta zaɓe da wuya ta zaɓe eh saboda kowa ya san abin da abu su shi lumana ba ta kama kafar tarayya kuma eh, lumana kuma ko dai zan turba ta zuwa balle ma har mu zo mu yi makara da su ko dai zantar ba za su zuba balle hama da su. Eh, muhammadu abubakar ne mai duka mambar ne na biro politik na lumana afirka in ka ga an yi zaɓe niger ka tabbatar da mu ciki shakka ba wannan shi ko tunani ma a bari ne na ga za a yi za a yi zaɓe za a yi shi don ba mu bar ma kowa kwage eh, eh, shi shi shi wadai gada ma zan sun tabbatar a dama ita ce suke so a ce lumana ba ta zaɓe ko hamma bai zaɓe saboda 'yan hamma na zaɓe duk waɗan gananniya ba ba zum ba ko ba zum ɗari bai iya tarban gaban hamma kuma mu kowa ya san da haka na haka mu kaga ai suna eh, abu ka damuwa suna hankalin su ka tashi an ka ce hamma na kandida amma mu duk wanda a kandida kowa ma shi taho a yi. To gaishe ka Suleiman. to mutanen jamhuriyar nijar da dama suna daukar cewa tsaye da bazu muhammad kamar wata dama ce suka samu nusa zauna su auna kamun ludayin gwamnatin da ta tsaida shi ta shi shugaba muhammad isuhu da mulkin da ta yi ni ce malama maryama gaskiya rukon muhammad Isuhu dai mun ji daɗi tare ya mu damu mu aiki gaskiya a nijar mu dai rukon shi yayi wannan rukon nashi kuma na ga yana iya sa kandidan PNDS tarayya da aka sa ya samu nasara a gaba. Saboda gaskiya tarayya ta yi aiki a Nijar saboda in kadiba cikin jihohinmu na Nijar. Muhammadu iso ya yi aiki ta kowane fanni hanyoyi harkar lakwal kowanne daidai ya yi bakin kokarin shi. saboda haka sai ce kandidan siya samu nasara a zaɓe na gaba insha Allah. Suna na Ramat Alelu. Allah ya kama mu da cikin wanga kwamba da muka nan gayi. Matsalolin mu mata da yawa na. Paske ka san yau in babu kwanciyar hankali mace ta yi kowa wahala. Ba mu duk kwanciyar hankali cikin ƙasar mu ta Nijar, Kenan wallahi muna roƙon muna so a kawo canji. haka ne to a ci gaban muhawarar da wakilin mu a yamai yusuf abdullahi ya shirya mana tsakanin adamu manzo na pnds tarayya din mai mulki da kuma habila rabiu na jam'iyyar yan adawa ta yan npn kishin kasa akan wannan maganar ayyukan da gwamnatin ke cewa ta yi ne za mu tashi abu ga dukkan alamu ba abin a zo a gani ba ne a wurin yan adawa kamar su shi habila rabiu din to akan fannin abubuwan da zai hudi na cewa sun yi aiki in ka ɗauka duka abubuwan da suke hudi sun yi kinna anya su ne dan kasar Nijar ya zaɓe su a kansu. Su hanyoyi Wani hanyoyi da za ta kawo zancen ka ce sun yi hanyoyi wai Adamu ya manzo ya kwatanta mana cewa har wani mutum ya zo ya yi bakunci ya zo daga ɗora ido akan hilin jirgin sama ya ce a ah, wannan hikima ya aka aka yi ta. saboda Allah da annabi kadiba jirgin saman da aka ce an kama hilin jirgin saman da aka kama kwaskwarima miliyar nawa suka bada ga kamfanin da zai yi wannan aiki a matsayin jingina wannan hilin jirgin zai koma hilin jirgin da mu za mu zama 'yan Nijar ne masu kallon shi amma ba za mu buga gaba mu ce namu na kanmu ba ne matsayin jingina yake saboda mun san da wace yarjejeniya aka yi aka muna wannan tsarin in ka ɗauka duka hanyoyin da ishanjar da yau su ne in ka tambaye su aiki ainihin da ka kazancan aiki ko ka ji sun kazancan baka isa ka ce ba aiki ba su ne dama to na ce ba su bane dan Nijar yake jira yau a dan manzo mu yi maka adalci mu duka ga Allah za mu koma na yi imani da Allah ni na shiga karkarun Nijar da dama a cikin tahiya ta insan ƙasar Nijar insan yaya halin da 'yan Nijar suke ciki wallahi alaji isu har yanzu matanmu na karkara suna huskantar matsala ta ruwan sha har gobe matanmu na karkara suna huskantar matsala ta cimaka da su da mazajensu da ɗiyansu Adam Mazo ka ji abin da 'yan adawa ke cewa wai duk ayyukan da kuka gudanar a wannan mulkin ba su ne damuwar talakawa ba. Su ne 'yan adawa ba damuwar su ba Su talakawa, shi talaka da aka kai ma ruwan sha. Talaka da Allah ya sabkar da ruwan da ruwan damana. Ruwan ruwan sha zan ɗauka maka misali ɗaya. Garin Zandar. Garin Zandar an kai ruwan sha ko ba a kai ba. 24 miliyar miliyar 24 gwamnatin shugaba isu muhammadu ta sa don a yi maganin matsalar ruwan sha na ganin da magaram ni dan da magaran ni na san matsalar ruwan da magaram wallahi tallahi amma na ganin dukkanin ayyukan da kuke ikirarin cewa kun aiwatar kun yi su ne akan bashi ko kuma bayar da gina. ƙasa amurka ita ce ƙasar da ta yi kowace ƙasa ci gaba a duniya ƙasa amurka ma har yau cin bashi take don ta ƙara ci gaba kenan cin bashi ba lahani bane ba abin da aka yi da bashin da aka ciwo shine ya kamata a bincika a san menene kuma alhamdulillah abin da aka yi da bashin da aka ciwo abin alheri ne aka yi wanda 'yan ƙasa za su ci amfani shi wanda zai ma ƙasa amfani kuma lokacin da aka yi shi suna tare da mu don me ba su ce ba su yarda ba kenan in kana duk abin da kake ka waɗi gaskiya goruban da ya yi zancen goruban da shekaran jiya an samu matsalar wuta daga Nijeriya duk wutar da aka sha a cikin garin Yamai daga goruban da ta hito lalle ba ta ishi garin Yamai gaba ɗaya ba don saboda duka production din da take yi kamar tana daukan kamar tana ba da kashi 45 na bukatun garin Yamai don wannan ne kake gani ana raba wuta anguwa zuwa anguwa lokaci zuwa lokaci ana baima wata anguwa a baima wata anguwa kahin a gyara waccan fan da aka samu daga Nijeriya kenan ba a cewa an yi goro banda kuma ba ta yi amfanin komi ba wannan ba gaskiya ba ne ba alkawari ne da shugaban ƙasa ya ɗauka radda aka yi rantsuwa wa'adin shi na biyu na mulki ya ce gurin shi shine a ƙarshen wa'adin shi ya shirya zaɓe tsarkakakke kuma ya bai ma wanda 'yan ƙasa suka zaɓa mulki kuma wannan insha Allahu ta'ala za a yi shi ko da yake su duk abin da suke bussasawa Allah gaba kashi ca yake abin da yake cewa ca yake dan takararmu ba zai ci zaɓe ba bai san ba zaɓe 'yan ƙasa suke zaɓe kuma Allah ne yake zaɓe. Amma ana kwatanta kamar ɗan takarar eh, na jam'iyyar PNDS tarayya ɗan takara ne na shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ba na jam'iyya ba. Ɗan takarar jam'iyya ne tun da waye tsaida shi ɗan takara. Ai jam'iyya ta tsaida shi kamar yadda na gaya maka kwamitin koli na jam'iyya ya ba da shawarar takarar shi ga rukunai na jam'iyya na ƙasa gabaki ɗaya kuma duka rukunin na jam'iyya cikin ƙasa sun yi taro kuma sun jaddada goyon bayan su ga wannan takarai wato sai an bi ka'idodi akwai ka'idodi da ake bi dan a tsaye da dan takara ah, shi kuma bai bi ka'idodin ba duka ya bi duka ka'idodi duka wannan ka'idodin ne aka bi duka don wannan ne wato shi tsohon minista ke ke kawo ga tsaye da dan takara ba zuwa Muhammad wai misali shi tsohon ministan kuɗi mm. bai bi waɗannan ka'idodin bane saboda shi ne ba eh, amince da takarar shi ba a ya ba amince da takarar shi ba babu zancen ba amince ba nace maka an tacewa a koli kwamitin koli na jam'iyya yayi zama ya tace ya tsaida ya ce wani ne dan takara kuma suka amince da shi kongire din jam'iyya aka yi shi kuma ya amince da shi kuma ka gani a cikin haɗin kai cikin fahimtar juna aka yi wannan kongire ba ku tunanin watakila nan gaba a samu waɗanda za su ɓallewa insha Allah ta'ala ba a samu wanda zai balle daga jam'iyyar PNDS tarayya Habila a baya bayan tsaye da shi bazu Muhammad a matsayin dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya bangaren ku na yan adawa ya fitar da wata sanarwa ta neman cewa shi bazum din ya bar mukaminsa na ministan cikin gida da yake yanzu an da shi takara shin me kuke fargaba rigakafi ne muke yi tunda mun san halin shi wane ne din wanda sun ka da dan takara to kuma ka san a matsayin shi na ministan cikin gida eh, duk wani sha'ani na zaɓe ƙarƙashin kulawa wannan minista yake amma ai hukumar zaɓe take shirya zaɓe ina zuwa ai hukumar zaɓe ke shirya zaɓe amma kada ka manta duk wani abin da hukumar zaɓe za ta zartar ko za ta tafiyar da shi dole da sa ido da kuma sa hannu na ministan cikin gida tunda harka ce ta sha'ani na gida na cikin gida da za a aikata kenan duk wani lamari da ya shafi hukumar zaɓe ita kadai kanta ba ta iya zauna ta yi abun ba tare da tuntuɓa tunda in kuɗi take nema in partner take nema in mami take so so da yawa za ta samu haɗin kai ne daga ofishin minista cikin gida ta samu cin miliyan cewa hukuma ce mai zaman kanta hukuma ce mai zaman kanta amma kakkamanta cikin tsarin ma da aka yi ai akwai wakilci na wannan ministocin ko kuma ministan cikin gida ko ministan kuɗi ko kuma ministan da ya shahi eh, eh, tahiyar duka shirya zaɓuɓɓuka saboda haka bai yiwuwa kana ɗan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zaɓe za ta nema kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma ta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zaɓe za ta yi aiki ka hada da ka hada da ofishin ministan cikin gida a ce kai da ke ɗan takaran kuma kai ne kake kula da waɗannan. To ku da ake malamai, to wai kam su wannan 'yan baroman da ake magana su wane ne? me matsayinsu a siyasa ta Nijar me kuma alakarsu da gwamnati da ma sauran jam'iyyun adawa sannan kuma me alakar harkokin tsaro musamman hare-haren ta'addanci da Boko Haram ke ta kaiwa a wajajen yankunan Difa da sauransu a kwanakin nan akan shi wannan zaben da ke tafe wannan su ne abubuwan da za mu duba a shirin mu na tafi don haka muna fatan za ku biyo mu domin jin abubuwan da za a tattauna a kai. yanzu muna godiya ga su bakin namu adamu manzo da kuma habira rabiu da kuma shi musamman yusuf abdullahi wakilin namu da ya shirya wannan muhawara da a can yamai a madadin su duka ne ali mustapha sakwata a nan washington dc mun baku lafiya. Tuwa gaida Aliyu Mustapha Sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yawatar cutuka masu nasaba da ruwa da 'yan Najeriya ke fama da su da kuma karancin tsaftar muhalli a galibin karkara da birane na daga cikin matsaloli da suka zabar da gwamnatin Najeriya wajen ayyana dokar ta ɓaci a waɗannan ɓangarori. Yayin bikin ayyana dokar a bara, shugaba Muhammadu Buhari ya umarci gwamnatocin jihohi su bi sahu domin cimma nasara. shekara guda bayan umarnin shugaban gwamnatin jihar katsina ta ayyana doka ta ɓaci a ɓangaren ruwa da tsabtar muhalli da ke zaman wani ƙudirin kawar da hanyoyin ɗaukar cutuka da yaɗa su a tsakanin al'umma To sai ku biyo mu a shirin mu na hantsi da karfe 8 agogon Najeriya domin yin cikakken rahoton. Yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da labarai amma a takaice. so Murtala ga labaran a takaice. Wannan shine mako da za a saurari shaidu da yawa a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a bainar jama'a wanda za a fara shi da sanyin safiyar nan ta talata tare da shaidu uku da kuma abin da suka sani akan zargin da ake yi wa shugaba Trump na yunkurin tursasa wa Ukraine ta binciki abokanan hamayyar siyasarsa. amurka ta bayyana matukar damuwarta na ci gaba da samun rashin zaman lafiya a siyasance da kuma rikici a yankin hong kong yayin da aka samu aron gama tsakanin 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga da ta ƙara tsamari a 'yan kwanakin nan da suka gabata. hukumomi a iran sun ci gaba da rufe yanar gizo a kwana na uku a wani bangare na kokarin dakile zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta barke a dukkan fadin kasar wanda a cikinta akalla mutum takwas suka mutu tunda aka fara ta a ranar juma'ar da ta gabata To a gaida Hafiz Baballe da wannan kuma muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya bakwai agogon Ghana za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai rahotanni da shirye-shirye da kuma wasu sakonninku. Yanzu ka a madadin kowa da kowa a sashi Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da kuma wanda ya bada umarni Malam Sidi sai kuma injiniyan ma wannan safiyar Jim Cook. Murtala Faruk Sanyin na daga nan Washington DC ke sallama a huta lafiya. arewa a